الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينغلب ولا يحول ولا يتغير في القلب أعني أزوء أشكي وانا بابي نجر ما بابا اليقين اليقين شيء واتو متين سامتبكشي وانا بابكو كنتو أشكينسا zaman dangane da abin da ya shafi al'amarin shi tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki to jawabai da yawa sun gabata kan abin da ya shafi al-yaqin da kuma maganganun magabata malam bai gushe da yana kawowa ya ce ɗaya daga cikin magabata junaid yana cewa shi yaqin huwa istiqraru da ilmi alladhi la yanghali shine wato sani wanda ya zama babu wani abu wanda yake masa rinjaye wala ya kuma ba wani abu da yake karkatar da shi wala ya tagayyaru ba wani abu da yake jirkita shi a cikin zuciya ma'ana mutum ya samu wani sani a zuciyarsa wato sani wanda yake cikakke da ba kwanto a cikinsa قال ابن wannan malamin kuma كما ابن عطاء يتي على قدر قربهم من التقوى ادركوا من اليقين شيء غرغدان kusancin su da tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon kusancin da mutum zai samu da Allah ne ya ƙi ma'ana ƙarfin takawarta ƙarfin tsoron Allah ta ƙarfin yaƙinin ka da Allah wanda ya fi ka ƙarfin tsoron Allah to ya fi ka yaƙini da Allah madaukakin sarki cewa aslu taqwa mubayanatun nahi ita asalin at-taqwa tsoron Allah shine wato kauce ma duk wani abu wanda yake wato Allah ya hana mutum ya kauce masa wannan shine tsoron Allah ma'ana ne tantar duk abin da Allah ya hana wannan shine tsoron Allah shine duk abin da Allah ya hana ka nisance shi abin da Allah ya umarni da shi ka aikata shi wannan shine attaqwa shine imtithalu ma amara Allah bihi wa istinabu ma naha anhu shine mutum ya bi abin da Allah ya umarni da shi kuma ya kiyaye ya nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hannu. ya ce wa huwa na nafsi kuma har ila yau dai takawa shine mutum ya saba ma zuciyarsa ana da abin da zuciyarsa take so ta kai ta zuwa ga kai shi na saban Allah ko ka saba mata wannan shine tsoron Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi nuni a matsugunin takawa kaga bai nuna ido ba bai nuna baki ba ko wani abu ina ya nuna zuciya ya nuna ya a takwa a huna mana ta iya kan karfin zuciya za ka ji tsoron Allah mana sai ya ce ya yi nuni ga zuciya haka duk wanda ya fi karfin zuciyarsa da son ransa to lalle wannan wato tsoron Allah a wajen shi abu ne wanda yake mai sauki ya ce fa ala qadri mu fara nafs mu na ila al yake. gwargwadon da suke saba ma zuciyarsu gwargwadon abin da zai bai su zuwa ya samun yaƙini ga Allah maɗaukakin sarki wakila wasu suka ce kuma al yaƙinu huwar mukashafa ta ce yaƙin din nan ba kowa ne illa abin da ake kira al mukashafa al mukashafa malam ya ba shi matakai guda uku ya ce fuskoki ne guda uku na farko mukashafa fil akbar ma'ana abin da zai zo ma a aya na labarin abin da yake na gaibi ne misali kamar labarin aljanna ko labarin wuta ko wani labari da ya shafi al'amari na Allah maɗaukakin sarki kamar halitta annaba adam da mulkin Allah cikin sammai da ƙasai abin da zai zo na ayoyi akan haka wannan shine mukashafa ma'ana duk lokacin da aya ta zo ma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani abu ma'ana ta samu tabbacin cewa abin da ya faɗa haka wannan shine mataki na farko shine mukashafa fil asfa wasu ka ce wannan shine yaqini misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa wajen wasu kaburbura guda biyu ai shi da sahabbansa sai ya kalli kaburburan guda biyu sai yake ce ma sahabbansa innahu ma la yu'azzaban lalle wanda suke cikin kaburburan nan guda biyu ana musu azabu to kaga yaqinin sahabbai sun yarda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ma'ana sun gaskata wannan labarin da ya ba su zaka duk abin da zai zo na aya ta alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kunshe da wani abu da baka ganshi ba amma ka tabbatar da shi ka gaskata shi wannan shine mukashafa domin a lokacin da yake faɗa din tamkar a idan su suna ganin ga abin da yake faruwa na azabar amma ba sanya yake ba amma gaskata wannan labarin shine mukashafa abin kamar ya yaye musu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa ɗaya daga cikin ku yujma'u khalquhu fi batni ummi ana tattara halittar mutum a cikin mahaifiyarsa kamar suna ganin yadda ake tattarawa a duniya saboda sun riga suna da yaƙini da tabbaci sun yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya musu haka nan lokacin da ya tafiya a isra'i ya ce na ga annabi musa a cikin kabarinsa a tsaye yana sallah da ya ba su wannan labarin an sun daskata saboda suna da yaƙini suna da yaƙini a haka kafirai sai suka karyata hatta tafiyar da aka ce an yi da shi cikin dare din da ya zo ya ba da labari abin da ya ba da labari mai muminai suka yi saboda suna da yaƙini da abin da ya gaya musu duk abin da yake gaya musu an kawo musu wata dabba sunan tabura wacce ita ba jaki ba ba an tazari ba Mana yana ba ku labari suna surarta abin da su wannan shine yaƙini duk abin da Allah ya gaya ma cewa akwai jahannama ga azabar da ke cikinta akwai ta akwai mala'iku a cikin ta na azaba wannan ana gaya ma mumini wannan yana yaƙini yana surarta ga yadda abin yake to wannan shine mukashafa to yake cewa wato yake wasu sun ce shine mukashafa ka samu wannan tabbacin na abin da ake gaya ma to wannan mataki na farko kenan cikin na ce al'akbar ana nufin ayoyi da hadisai haka nan wa mukashafatun bi izharin kudrati haka nan mukashafa wajen wato bayyana iko amma Allah madaukakin sarki wanda ya zama to mai iko ne akan komai Allah madaukakin sarki in ya faɗa abu ma'ana Allah madaukakin sarki ba sai yi rantsuwa a kai ba ga mumini kenan amma lokacin Allah madaukakin sarki bayan ya faɗa din sai ya ƙara ma da abin da yake dalili ne da zai ƙara ƙarfafa ta ka tabbatar da wannan abu ai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa zai raya mutane bayan mutuwa ma'ana bayan an mutu يكي yake ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إذاما فكسونا العظام لحما ثم وفق خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون الله يجزاكم تبارك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله يجزاكم تاشيكم رانا تاشي القيامة to ai wannan ko shi Allah madaukakin sarki ya gaya ma bayinsa ya ishe su to amma sai Allah ya sake ba su misali yana ba su misali ba sa ganin abin da yanda ƙasa take ne ƙasa in ta bushe idan aka zo aka yi ruwa a kanta sai ta zama ta jike idan aka shuka abin da yake iri ne matacce sai ya fito Allah ya ce haka za a fitar da ku Dan haka Allah ya kwatanta dan adam din nan da cewa a duniya nan da cewa kasa ce dan adam kuma kamar shi ne iri din da ake shuka shi sannan kuma a tayar da shi ranar tashin alkiya wannan ai dalili dalili ne da Allah yake ba mutane cewa lallai akwai tashi in dai har yana da ikon da zai fitar da abin da yake matacce ne daga ƙasa ba mutuwarsa ya sauke ruwa wa shi zai iya kuma tala mutane bayan mutuwarsu wannan mukashafa ne na nuna ikon Allah kuma cikin ayoyi da yawa a littafin sa Allah madaukakin sarki ya bayyana ayoyin da suke nuna ikon sa misali cikin suratul a karshe karshen ta Allah ya fara jan hankalinsa akan wasu abubuwa da suke nuna ikon sa yace a fara'aitun ma tunnu shin ba za ku bada labari da Allah madaukakin sarki abinda kuke fitarwa na mani a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun idan mamijin nan ya fita in ya shiga mahaifa Allah yake cewa waye yake mayar da manin nan ya jirki tashi, ya halitta shi ya turan tashi, ya zama mutum ai ruwa ne kadan ko yana fita daga jikin mutum ya ake ya zama mutum mutum ne yake ko Allah ne ya ce an tun takhluquna wa annahum khaliqun Allah ya ce mu ne muke shi yasa duk duniya ba inda za ka je ka samu kamfanin da yake kera mani babu shi ba a yi wannan kamfanin sai dai a samu mai bada gudunmawa ya je ya bayar a cire nashi a ajiye a bawo ko misali ka samu kamfani a duniya mai kera jini na jikin dan adam babu kamfanin da yake jini ya ko sai a ce a bada gudunmawan jini ko da kaji ana cewa ana siyar da jini a asibiti an ka je siya ba wai daga kamfani ake oda a kawo shi ba ai na wasu ne in an karba an ajiye to lokacin da wani yake buƙatar jini sai a ɗauko wanda ya daidai da nashi sai a saka sai a mai gurbin sa amma ba za a ce ma in za ka sai jini ka je nan kemis ɗin jari ka sai jini ba babu na siyarwa shi za a siyar da shi ko misali koda ta mutum a ce ta gama aiki za a canja ta a ce ba za a je a samu kamfani da suke koda wacce take daidai da sai dai a cire ta wani mutum a sama wani ba wani ne kera kuma take ce an santa cewa wata tsoka ce ga tana a jikin da ayyuka take amma ba za a iya yin ta ba kuma domin Allah ta ɗaya san me ya halitta a ciki kuma duk wannan abubuwan da ake faɗa ba daga ɗan wannan tujar mani kwaya ɗaya ne yake yake zama wannan abubuwan shine daga jikinsa za a samu koda za a samu hanta za a samu hanji za a fitar da kai za a fitar da ƙasusuwa za a fitar da kunne da ido duk daga wannan ruwan guda ɗaya Allah ya ce a antum takhluquna wa am nahnu khaliqun kaga wannan iko ne iko ne na Allah maɗaukakin sarki yau in ka dauko mai ƙwaya ɗaya, ka ajiye shi ka tara duk masu ilimi na bincike na duniya na abin da ya shafi aihuwa da waye ba su sanya za a yi ya tashi daga wannan matakin zuwa wani mataki ba ba yi da shi da shi shi Allah maɗaukakin sarki shi sa ya bayyana mana a cikin littafin sa ga yanda yake mataki mataki ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة Allah ya ce daga mani din yana faro nan ya rikide ya koma ya zama alaka shine kamar wato jini fa khalaqna al-alaqa mubgha Allah ya ce daga jinin kuma sai Allah ne da shi tsoka fa khalaqna al-mubghata idaman sai mu mayar da wannan tsokar kuma sai a sanya mata kashi Allah ya ce fa shauna al-idama lahman bayan ya sai mataki ya zama kashi kuma sai a lullube shi da fata duk ba wannan wani tubo ruwa mu kwaya daya Allah yake wannan halitta waye zai wannan to kaga wannan mukashafa kwani. dan haka lokacin da Allah yake baka labari in an karanta ma suratul mu'minun ana kawo wannan ayoyin ana nuna ma cikan ikon Allah akan wannan abu sannan a matakai da yawa a hali na rayuwa na tarihi Allah ya tabbatar da haka akwai mutanen da sun mutu a duniya mutuwa ta ransu ya rabu da jikinsu kuma amma Allah maɗaukakin sarki ya dawo da rayuwarsu har sun yi magana tun daga farkon alkur'ani kisar banu isra'ila da annabi musa lokacin da aka yi kisa aka rasa wanda ya yi kisan nan an yi bincike an yi bincike an kasa gane waye kisan nan mutum da yana da dukiya ba yi da magaji kuma aka zo aka kashe shi kuma an tabbatar kashe shi aka yi ba a san wanda ya kashe shi ba dan uwansa wanda ya fi kusa da shi shi ya daina kuka ya kai kara ya ce shi ya wayi gari ya samu dan uwansa an kashe shi kuma kowa ya san daga tsakanin shi da dan uwan nan nasa da yanda suke suka zo suka gaya ma annabin Allah annabin Musa cewa an fa kashe mutum ba a sanya wa ya kashe shi ba annabi musa suka ce ya roƙi allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu wanda ya kashe mutumin nan ai allah cikin ikonsa zai iya gaya ma annabi musa ya ce wani ne ya kashe to amma ɗabi'a ta ɗan adam za a yi cewa ina dalili ko za a cewa ina dalilin da cewa shi ya kashe shi sai allah ya ce ma annabi musa ta ce musu su yanka saniya me ya haɗa kisa da yanka saniya wani iko ne na Allah yake so ya nuna musu suka dai je suka yi ta kai kawo su saba su ce ba za su yi ba tun da a wahala daga karshe suka yanka saniya sai Allah ya ce a ɗauki wani ɓangare na jikin saniyar a zo da wannan gawar a ɗauki ɓangaren jikin saniyar a taɓa jikin gawar za ta tashi to idan gawa ta tashi ta ce ga wanda ya kashe ni ina ina kuma musu yake ai ta ce babbar shaida to haka aka yi Allah yake fa qul madribuhu bi ba'dha aka ce a taba shi ko a dake shi da wani bangare na kariya. ana dokan shi kuwa sai ya watsake kamar yadda muke ke farka daga cikin bacci sai yunkura ya tashi yana tashi aka ce wani wa ya kashe ka sai ya ce wani ne wannan dan uwan nashi da ya kai kara yana faɗan wannan sai ya koma ya sake mutuwa to Allah ya ce ka zalika yuhyi Allahu mauta kamar yadda Allah ya tada wannan mutum cikin ikonsa to haka ne idan mutum ya mutu aka binne shi a kabari Allah zai kare kaga wannan ai iko ne na Allah mana ko da Allah madaukakin sarki bai ba da wannan misalin ba muminin Allah ya ce mishi yana raya mutum bayan mutuwa mumini zai yarda to amma wannan an sake ba su wani abu ne wanda yake mai karfi wanda yake tabbatar da haka wannan misali na farko har ila yau cikin suratul baqara din akwai wasu mutane wani bawan Allah ya zo yake wato wani gari annabi ne da ya ce annabawan banu Isra'il ko da ya zo wucewa sai ya ga gari ne wato ya kai inda ya kai wajen ci gaba ya bunƙasa ana kasuwanci ana ta kai kawo ba ma wani ne mai tunanin wani abu tunanin da ya zo a zuciyarsa sai ya ce wannan gari yanzu har Allah zai iya kashe mutanen wannan garin kuma ya dada su qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha shi ba wai yana karyata bane a'a yana mamakin yanda inda garin ya bunƙasa yanzu kamar ka ce eh, Dubai ana yawan misali da shi saboda shi ko ina yanzu ci gaba da gine-gine yanzu akwai wanda yake tunanin cewa Dubai din nan za ta zo ta kare a yanzu a mutane wannan kaga yanzu ce ƙarya ne yake ce kai da bakan abin da kake yi ba kamar misali haka irin waɗannan ƙasashe awa ishirin da hudu ake ana ana ana harka a cikinsu dare da rana ba bambanci a cikinsu in ka fita karfe biyu na dare gani kake kamar sha biyu na rana ne harkar dare kamar yadda ake harka da rana ta ake da dare to wannan bawan Allah ya zo mutuwa ya ga garin ya ga ana bunƙasa ana cin kasuwa ce yanzu wannan gari haka zai kare Allah ya tada shi yana mamaki a take sai Allah ya kashe shi ana Allah ya ɗauki rayuwar shi a daidai wajen don da shi mutanen da suke na haka ba wanda ya san da shi na yi wuce ne akan dabbarsa Allah ya ce fa amata hullahu ne aka ami Allah ya kashe shi sai da yi tsawon shekara ɗari ba kwa na ɗari ba shekara ɗaya dai har guda ɗari duk cikin mu ba mu zai shekara ɗari a sai da yi shekara ɗari a mace dan haka ya mutu a wani gefe cikin ikon Allah madaukakin sarki babu ma wanda ya san ya mutu ba wanda yake tunanin shi dan shi kada yawan nan tunanin sun ma ba'athahu sai Allah ya tashi shi ai a tashin shi da yayi ya farka sai aka tambaye shi eh, daidai kwana nawa kai a cikin wannan bacci hada yawman auba a da yau yace ya ya ga kaman yayi bacci ne bacci ne dauke shi da haka sai ya kife kawai da haka bai wuce kwana ɗaya ba domin ya shiga lokacin da addini ana cin kasuwa ko kuma da yamma washe gari da ya tashi ya kalli wajen sai ga ba kasuwar ba da na Allah yana so nuna masa wani Allah ya ce to da ya tambaye shi ya faɗi wannan sai Allah ya ce a'a ka ka mutu tsawon shekara ɗari yanzu da ce wani a cikinmu zai yi rayuwar shekara ɗari ma'ana ya zo ya bar wani waje bayan shekara ɗari ya zo wajen ya zai ga wajen ai ba zai gaskata ba da haka shi ma da ya farka sai abin ya bashi mamaki ya ce yanzu shi ya yi shekara ɗari kuma a duniya ne sai Allah ya ce to ka duba wannan jakin naka ka duba abincinka da abin shanka cikin iko Allah a shekara ɗari ɗin nan abincin shi da abin shan shi ba abin da ya same su ba su yi runhuna ba ba su lalace ba suna nan yadda suke shi kan shi din ba abin da ya samu jikinsa to wannan duk Allah yana so ya nuna masa wani iko sai Allah ya ce amma ka duba ina ka yake da take a kai da ya ruwa sai ga babu komai sai burbushi haka na alaman kashinsa ko wani abu haka ba ma dukan shi ba a take sai Allah madaukakin sarki ciki ikonsa al'amarinsa in ya ce abu ya kasance sai ya kasance sai kashin ya fara hauhawan juna yana hauhawan juna kashin ya gama haɗuwa naman ya zo ya haɗu fata ta zo ta haɗu kashin ya eh, jakin ya yi kuka Allah ya ce to haka Allah yake raya mutane bayan mutuwarsu kuma ya shekara ɗari ɗin to kaga a duniya kenan Allah ya kashe shi kuma ya raya shi tsawon shekara ɗari to Allah yake kazalika yuhyi Allahu mauta haka Allah yake raya wato mamata in sun mutu da haka wannan duk ba komai yake nuna ba yana nuna ikon Allah ne eh Allah ya bada labarin cewa yana tada mutane bayan mutuwa amma kuma akwai wasu abubuwa da Allah ya tabbatar na nuna ikonsa akan yin haka da haka wani ma zai karyata wannan sai dai wanda ya zama fatacce ne Allah ya tsare ga mutanen kogo shekarar su ɗari uku da wani abu a cikin kogo da suka farka ne suka ce cewa suka ce alabit bitna roman au ba da yau amma zai da suke shekara ɗari uku da wani abu yanzu kamar misali ne ka ɗauko zamanin jero kuma ɗan kodiyo ka kawo shi yanzu ya zai da zamanin yanzu a zamanin shi ba ba komai sai da wakai kuma rayuwarsu ba irin wannan ba ba mota babu irin wannan hasken fitila ba waye sai ka kawo shi ya kake ganin zai ga zamanin nan saboda haka yadda Allah masaukacin sarki ya kaddara cikin ikonsa waɗannan mutanen suka yi waɗannan shekarun kuma suka farka suka ga cewa kamar rana ɗaya ne to haka ne za za a yi tashin alkiyama duk wani ya duk duk daɗewar da zai yi a ƙasa ranar da aka rusa kawo aka tashi gani zai kamar ba a yi komai ba wannan iko ne na Allah madaukakin sarki to wannan shine ba dan haka mulini san da ake gaya masa yana hararo wannan abu a cikin zuciyarsa to malai yace abin nufi da mukashafa shine dubu shay'in lil shine wani abu ya bayyana a cikin zuciyarka san da ake gaya ma shi ta yanda za ka dinga ganin abin kamar da idan da kake gani yanzu idan ana ba mu labarin annabi nuhu ya kera jirgin ruwa ai mu yana ba muna ganin cewa da wani mutum shine annabi ne mutum yana kira jirgin ruwa ai yakinin ya wani kuma za ka gaya masa za ka shekara ɗari kana gaya masa abin nan ba zai yadda ba amma shi mumin ya yarda da haka kuma ba za ka iya sallara ga yanda jirgin ruwan yake ga yanda yake tafiya ga yanda aka yi ga irin fuskar su su mutanen ga irin tufafin su ga irin yanayin su a lokacin da ake gaya ma ayoyin tana kawo wannan abin kana hararo su da idan kayan mana tana kamar tana sa shi a idan ta ne tana bai to haka ne wannan ne yaqini duk abin da ya zo a cikin akhbar ya zo a cikin aya ta alkur'ani ko hadisi ka dinga ba shi wannan abin kana ganin shi kamar yana faruwa ne wannan shine Ya ce fa ya kama abu shakkun wala raibun Arsenal ta yanda babu wani kokonto da zai tsaya tare da yanzu akwai kokonton cewa an yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mumini babu ai duk wurin ya fi an yi wannan akwai wani yake kokwantar cewa an yakin bada ai za ku kowa ya fi an yakin bada to amma abin da zai daɗa ƙara ma ƙarfi da tabbaci shine lokacin da za ka je ka ga wajen da aka yi yakin bada din da idan ka ga farfajiyar da aka yi yakin bada ka ga alamomi a wajen ko yakin kuru ka ga inda aka yi abu ko ya ta je da a inda aka binne abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane ma ka to zai ka ƙara imani akan imaninka amma kafin ka je ka gani kuma idan ka yana nuna ma yanzu wanda yake ganin irin wannan in bai ga abin da bai sanya yake ba yanzu duk yanda za ka ga ka'aba a tv duk yanda kake gani ana nuna ma ita a cikin wannan hoton akwati kuma laifin ya ke nuna yanzu ana shirya isha za ka iya gani to lokacin da za ka je abin da za ka gani ba shi bane wanda kake gani a tv in kana gani a tv yana kyalkyali in ka ga kasan kamar ana ganin ruwa ne yana gudana a wannan farfajiyar in ka je sai ka ga tiles ne irin wannan ba inda kake ganin shi ba in ka je sai ka ga mutanen ba inda kake ganin su ba saboda haka yaƙini na momini yana surar ta mishi abu yanda yake an gaya masa shi yasa ake so mumini ya yi kokari gwargwadon iyawarsa ya dinga sanin ma'anar zancen Allah domin lokacin da ake karantawa zai dinga hararo ma'anonin da suke ciki don ana baka labarin aljanna ga abin da ke cikinta ga koramin da ke cikinta za ka dinga hararo abin za ka dinga kawo shi a cikin ganinka ya ce wa hada ne hayatul iman wannan shine koyarwar imani wannan shine koyarwar imani wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Uhud mutumin gurgu ne kuma gurguntar shi ta kai makura har ana ganewa ma'ana kafar ta riga ta lalace lokacin da za a yakin badar yana da yaya wajen guda hudu sai ya ce ma yayan shi ni ina so in je in yaki da maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gaskiya kai da kake wannan hali wani yaki za ka yi aka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kai irin ka Allah ya baka uzuri ya haƙura aka zo yayin Uhud ya sake tara yayan shi ce ni ban na so yakin nan je yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka je wajen shi yayi yayi ga mutumin da yake gamsu ba shi sai yayi yaki yace Allah ya dauki ma yace ni sai na yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku kyale shi kila shahada Allah zai masa sai yake tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu wannan gurguwar kafatawa idan na yi shahada zan taka ta a cikin aljanna abin da ya tambaya ce yace zan kada ta cikin aljanna gurguwa ce kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ko kai shahada da ka taka ta aka yi yakin ko sai yi shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yanka yace wallahi gashi Allah ya nuna min yana yawo da kafarsa ta zama da gurguwa da yana taka ta cikin aljanna kaga shi da aka gaya masa ya ga ya ta ya ga sura ta to wannan shine yakin yana da yakin abin da aka gaya masa don haka ka ga cewa lallai kenan duk wanda yake da yakini ya kai kololuwa wajen imani domin yaƙinin ta babu kwanto a cikinsa haka wasu sahabbai su biyu sun haɗu sai suna hira kafin a yakin uhud abokai ne ɗayan sai yake cewa mu roƙi Allah matsaukakin sarki a wannan yaki ɗaya a cikinsu sai ya ce ya Allah matsaukakin sarki ina roƙonta in an fita wannan yakin. ka haɗa ni da wani wanda yake jarumi kafin sannan kuma ya taimako ya wajen jarumta amma Allah ka bar iko a kan in kashe shi dan sai ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ni ina roƙonka ina roƙonka idan aka fita wannan yaki ka haɗa ni da wani jarumi daga cikin kafirai in kokowa da shi in yi faɗa da shi ya kashe ni na yi shahada sannan na yi shahada ɗin ya yanke hanci na ya yanke kunne na abin da ya faɗa kenan sai Allah ya amsa addu'a bayan da aka gama yaƙi aka zo ana neman wancan wanda ya yanke addu'a sai da a gan shi ba ya ce wallahi ko ba na gashi sai na je na gaggawar shi hanci shi an yanke kunnen shi a rafi an sa a wata igiya kawai zai ne shi abin da ya roƙi Allah kuma yana da yaƙinin haka Allah zai masa Ke kuma haka ya samu kuma ya yi shahada saboda haka akwai abin da yake yakini ne ba kowa ke da yakini ba eh mutum akwai mutane masu imani da yawa amma wanda yake da yakini da tabbaci wannan sai zaɓaɓɓun bayan Allah ta yadda duk abin da ya gani yana ganin haka ne bai kokonto a cikinsa imam ya ce wa huwa maqamul ihsan wannan matakin duk wanda ya kai shi ya kai matakin da ake kiran shi al shi shine ƙololuwan darajar da mumini zai iya takawa dan musulunci mataki ne guda uku shi addini gaba ɗaya akwai musulunci akwai imani akwai ihsan wanda su ne tambayar da mala'ika jibrilu, ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai da ya tambaye shi menene musulunci ma'ana ya tambaye shi mataki mataki ne bayan mutum ya zama musulmi to in ya cika musulmi sai ya fara bin matakai na zama muni. in ya zama mumini sai kai matakai na zama ihsan ihsan shine kurewa shine an ta'budu Allah ta annaka tara duk abin da zaka yi da Allah madaukakin sarki kana yin shi ne kamar Allah na ganin ka to kaga wannan ba kowa yake taka wannan darajar ba daraja ce ta ihsan daraja ce wacce take babba to wannan yaqini yake kai dan mumini da samu wannan daraja ce wa kadiri duna biha amran akhar wasu suna iya bada fassara mukashafa su ce wani abu ne daban ba wannan ba amma wannan shine hakikanin mukashafa ma'ana ka gaskata ayoyi kamar kana ganin su da idanka sannan kuma ka samu tabbaci a lokacin da ka samu wasu abubuwa na kaddara Allah da suke tabbatar da wannan to su suna cewa ma ya rabu ahaduhum fi barzatin bainan nawmi wal yaqra inda awa'idi tajarrud ruhi anil badan sai suna cewa mukashafa shine abin da mutum yake gani wato tsakanin barci da farke lokacin da rai yake barin jiki ma'ana kamar mukashafa kenan abin da ake nufi mutum ya yi barci ya yi mafarki ya wasu abubuwa ko kuma a'a ba a barcin ba ma a farke mutum ya dinga hangen wasu abubuwa lallai Allah madaukakin sarki yana da iko yakan nuna ma bayinsa wasu daga cikin bayinsa in ya zaba ya nuna musu abin da bai nuna ma wasu ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwan daraja yake cewa wato inda kun san abin da na sani kuma kuna gani abin da nake gani to Allah yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sahabbai ba sa gani Allah ya nuna masa aljanna yana ganin ta Allah madaukakin sarki yana nuna masa in ya shiga sallah duk wanda yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah Allah yana nuna masa yana ganin shi kaga sai dai ya karba ka biyu ba bayan da ka yi ka ce kana kallon da ba kana kallon baya kuma wannan baya kawo mishi rikitarwa a cikin sallarsa yadda yake sallah yana ganin waɗanda suke sallah a bayan shi ko suke shigowa to wannan mukashafa ne kurewan yayewa kenan Allah yana yaye masa wani abu kuma idan nasa guda biyu ne kuma wasu ke kallo amma kuma cikin yana kallon gaba Allah yana shi ikon ya kalli wasu abubuwa ba da ba wannan ba shi yasa mutum zai iya zuwa ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya yaye masa sai ya bayyana cewa wani wata rana lokacin da Salman Farisi kafin ya musulunta yana da wata alama guda ɗaya da yake so ya gane a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce alama ta abin da ake kira khatamun nubuwa wato wani tambari ne na annabta zance mafi rinjaye a kai wani abu ne kamar tsoka wanda yake jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙasan kafadarsa ta dama abin yana nan kamar tsoka ma'ana ya dan kumburo haka yana da ja a jikinsa da wasu 'yan gashi kaɗan a jiki wannan alama ne na annabta shi ne daga cikin alamomin da ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a littattafan farko to shi Salman ya yi addinin kiristanci ya addinin yahudanci ba inda ya sani ba da aka daga cikin abin da ya karanta akwai wannan alamar bayan ya ga alamomi guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama wannan alamar ita kadai ta rage to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa ya lulluɓe jikinsa Salman da ya tashi yana so ya tabbatar da wannan sai ya je ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya sai ya koma ya tsaya ta bayan sa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire mayafinsa ya sake shi daga gangan sai na ga abin ya ce ina gani sai na zo na rungume shi na kan bace shi na ce ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah to kaga me ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Salman yana so ya ga wannan abu Allah ne yayi masa ya wannan mukashafa ne Allah yana yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da zai wanda kuma ba wanda zai iya ganin wannan abubuwa yana ganin abubuwa da yawa kuma duk abin da yake gani din haka suke haka suke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake tona ramin nan na ahzab da aka kewaye madina da shi lokacin da suke tono sun cimma wani dutse mai karfi suka tafa fata shi sai aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya dauki ah, kwalba da ake fasa dutse da ita da ya dauka ya fasa ya daki dutsen dutsen sai da wani tsawa ya kamar mai iya wuta ta fita a jikinsa sai ya yi kabbara ya sake ɗauka ya fasa ya sake yin wannan wutar ya yi wasu kama abu kamar mafiya ya fita ya sake yin na uku yana yin na uku sai dutsen ya dare gaba ta su ka duba ƙarfin da kuma sun kasa taɓa dutsen sun buga sun buga ya yin komai sai ya sake yin kabbara ta abai suka yi kabbara sai suka tambaye shi me yasa ka yi kabbara ya ce lokacin da na buga na farko wannan mutar da kuka gani ta fita wannan kyalkyalin ya ce Allah ya haska mun sai da na ga katangun ƙasar Farisa a gabana mana Allah ya buɗe min cewa sai musulunci ya kai wannan gari ya ga har gari har katangar za ta fada a hannun musulmi to haka wannan mukashafa ne Allah ne ya yi masa ya gani bugawa na biyu kuma ya ce haka nan ƙasar Romawa Allah maɗaukakin sarki ya ban cewa sai addinin musulunci ya kai ga wannan sai da naga ga har iyaka wannan wajen haka nan kuma yaman sai da allah ya nuna min cewa mulkin nan sai ya kai yaman da wannan addini yau yaman ba wanda yake kokwantan cewa kasar musulunci a to wannan abin da ya gani kuma ya ba ta abai labari shine ya kasance haka don haka waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ake kira mu kashafa to wasu daga cikin bayan Allah Allah yana musu irin wannan shi yasa wasu suke fassara cewa abin nufi da mukasaba shi ne irin wannan abin da mutum yake gani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu masu irin wannan kamar sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana ya tura runduna a zamanin sa an tafi yaki tafiya mai nisa wanda ya zama jagoran yakin shine ake kira shi Sariya sunan sahabi ne Umar yana tare da sahabban shi a Madina wata rana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu huduna ko yana tare da su yana zance sai suka je na cewa ya fariya dal jabal al jabal suka ce ya suka je na cewa ya fariya dutse dutse shi da Umar bai gaya musu komai ba sai da fariya lokacin da ya dawo suka ci nasara yake cewa lokacin da suka shiga cikin wani hali mawuyaci a wajen yaƙin shi ya ji kamar ana kiransa ana cewa ya nufi wajen dutsen nan ya nufi wajen dutsen nan kuma tun daga madina ne umar yake fada wa ya ji yadda shi wannan mukashafa ne umar yake cewa Allah ya nuna masa gasa abin da kuma inda su da haka ba wani abin hangen nesa ba ne wani abu ne na Allah maɗaukakin sarki kyautar ce an gane ko wannan Allah yana iya ba kowa daga cikin bayinsa amma akwai masu mukazaba ta ƙarya wani zai ce ma ai ya ga Allah hannun mukazaba ƙarya ce ba wani ne ganin Allah Allah ya ce ma annabi Musa lan sarani dan haka kai baka ba annabi Musa ba da ya ce ka ga Allah da wani ido ai Allah la tudriku al absar babu wani idan da zai ga Allah ma'ana shamakin Allah da bayinsa wannan hasken babu wani idan da zai ratsa shi babu wani idan da ya kai ya ratsa wannan a wannan rayuwa ta duniya babu shi haske ne ma abdullahi dan abbas yake cewa inda allah zai cire wannan abin wannan shamakin da yake tsakanin bayi da shi da duk wani abu da hasken allah ya kai gane shi konewa zai saboda karfin wannan hasken saboda haka shi yasa da allah ya yaya wannan abin lokacin da annabi Musa ya ce yana so ya ga Allah da ya yaye shi dutsen da annabi Musa yake wajen shi bai zama gari saboda ƙarfin hasken nan ya riga ya wuce duk wani abu da kake tunani to amma lokacin da za a koma ranar tashin alƙiyama ba wannan gidan ba wani gida ne gaban. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma mu'mina albishir cewa za a samu mukashafa Allah zai yaye musu za ku ga ubangijin ku mahalicci kamar yadda kuke ganin wata yau muna sha biyar ko sha shida ko da Allah duk wanda ya fita yau sallar isha kan da sanar ga wata ko ya tara dukkan gidansu in kun ko talatin a gidanku ku kalli wata za ka ga wani zai tare na inda za ka ga wata ko da a dinga turo su ne ce to haka za ku ga Allah ranar tashi a kiyama kamar yadda kuke ganin wata ma'ana za ku gan shi zai ga ne za ku ga Allah maɗaukacin gaske to ga wannan kashi babu wani wanda zai ce shi zai ga Allah a duniyar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa shi ma aka tambaye shi kaga Allah yace na ga haske ma'ana haske na gani hasken ya hana ni ma'ana ban iya ratsawa na ga abin da ke bayan hasken nan ba to wani sai zai ce ma shi ya ga Allah ko ya ce ma ah, yayi yayi sahur a Madina yayi yayi yayi da baki a baitul maqdis ko ya yi sallah a shan kuma a garin su waɗannan suna yaudarar mutane Ya ne ko wannan ba abin nan ba ne da haka akwai mukashafa na gaskiya ba wai kai za ka ce kana da mukashafa ba Allah ne ke kuma duk wanda Allah ya mishi irin wannan bai fito ya alfahari da shi har alfahari da shi Umar radiyallahu anhu bai taba alfahari da wannan abun ba kuma so da yawa kuma sai ya hangi abu har ma wanda suka san Umar radiyallahu anhu suna cewa yana wahala Umar radiyallahu anhu ya faɗi magana ba ta zama abin da ya faɗa haka ba yana wahala sai Umar ya faɗa abu abin ya zama bai zama haka ba haka wannan zaɓi ne na Allah zaɓi ne na Allah to wannan shine wato wasu ke kiran shi mukashafa yace wa man ashara ma'ahum ila ghairi hadaini faqad galaba wa lubisa alayhi duk wanda ya yi wani bayani koma bayan wannan akan abin da ya shafi mukashafa ya ce wannan kuskure ne da haka mukashafa ɗayan biyu ne ko dai ma'ana idan ka ya buɗe in ka karanta ayoyi da hadisai ka dinga kawo abin kamar kana ganin shi kamar kana ganin shi ka zuba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba mu labarin dujar zai zo ba ko to idan mumini ne wanda yake da yaƙini yana iya ganin cewa fa dujar din nan ga inda yazo ga yanda yake ga majiyansa ana gaya ma kana gani wani kuma zai zai ce maka duk wani abu na dujar ba gaskiya bane ga mawaƙan nan da suwaye da suwaye su ne dujar wani haka zai gaya ka ba wannan ba da yaki wannan ba da yaki ko kuma aka ce annabi isa zai dawo zai sauko nuni yana da yakinin cewa hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan annabi Isa cewa shi nan zai sauka daidai sallar asubahi ya dafa kafadin mala'iku guda biyu yana sauka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gashi shi zai dinga kyalkyali kamar mutumin da ya fito daga gidan wanka domin Allah yana daga cikin bayan da Allah madaukakin sarki ya musu halitta mai kyau to kaga duk wanda yanzu duk wani da kake gaya wannan tana gaya maka yana ta yanda annabi Isa yake amma bai kokonto ba ya ce a wannan wannan duka labari abin da zai faɗa ke ko ana labarin ya ajuji wa wasu bayi daga cikin bayan Allah amma mabarnata kuma ɗan adam ne irin ma'ana dukkan su daga zuriyar annabi adam ba wai wasu abu bane ba su ne kawai tabi'a su ba irin tabi'a ta ɗan adam bane saboda ɓarnar su suna da barna an suka zo suka fara barna da zubar da jini ba ni iya faɗa da su wannan ku ta kai inda ta kai an zalla zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da annabi Isa zai zo daidai lokacin fitowar ajuju wa ma'ajuji za su kawo koke mutane zamanin da cewa ko wasu mabarnata sun shigo duniya da haka ba za a yaƙe su ba annabi Isa zai gaya musu Allah ya ce ba ba ni iya yaƙan ya juju wa ma'ajuji ba wanda zai iya yakan su da haka shi kanshi annabi isa da mummune a wannan lokacin za su tsere ne su hau wani kololuwan dutse nan ne kawai mafakar to a lokacin da za su zo su ga duniya gaba ɗaya kafta ƙari suna ganin sai su sai su ce to mun gama da mutanen duniya saura kuma masu sama sai su cire kibiyoyinsu su fara harbawa sama to Allah sai ya sa mala'iku su riki kibiyoyin sai a dawo musu da shi kamar da alamun jini sai su ce mun gama da mutanen sama ba saboda barnasu to ka ga nuni ne yanzu yana jin wannan abin da yake kawo zai dinga turanta ga irin wannan lokaci amma da kokon ta ya ce wannan wannan labaran ku daina gaya wa nasu ka ga wannan ba da yaki don bai gaskata ba amma muni ne kana gaya masa yana ganin wannan abu shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba su labarin dawowan dujal da yake gaya musu cewa dujal bai su. kuma dujar zai yi kwana arba'in ne a duniya duk wannan hadisai na dujar da wannan abubuwan da ake faɗa da tarihinsa wanda in yazo zai kasance kwana arba'in kacal zai a duniya da zuwan shi da mutuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yi kwana ɗaya kwana ɗaya farko da zai yi sai an shekara rana ba ta faɗi ba idan rana ta fito sai an shekara ranar nan ba ta faɗi ba sai bayan shekara ɗaya yanzu da muna a kai shekara ɗaya ba tun daga muharram har zuwa zulhijja to sai lokacin rana za ta faɗi kwanan shi na farko a duniya kenan kwanan shi na biyu da zai biyu wannan zai yi kamar tsawon wata ɗaya kafin rana ta faɗi kwanan shi na uku zai yi kamar tsawon sati ɗaya ga kwana uku saura kwana nawa arba'in saura talatin da bakwai to sauran kwana talatin da bakwai manzo Allah yake su ne irin kwanakin to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ya gaya musu din suna gani kuma suna gaskata shi me suka ce ne suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi da sallah a lokacin kaga yanda suke nuna muhimmancin abin da ya dame su ba su ce ya mu yi da kasuwannin mu ba in mutumin yanzu ne zai ce akwai tashin hankali ko ita ce ya za mu yi da sallolin a wannan lokacin ma'ana in sun kai wannan lokacin kuma ba su kai lokacin ba mu ba mu sai ko za mu kai lokacin ko ba za mu kai ba ne yana canza gaba ya ce sallar ku ku dinga kimanta ta ma'ana a wannan tsayin da za a yi na tsawon shekara ɗaya sai ku dinga kimanta a kowane kafin a kowane ini ayyana yana da awa 24 ne to duk awa 24 misali sai ku dinga cire mishi lokacin sallah ba ka da akali da cewa rana za ta faɗi in aka yi awa kaza lokacin asuba an saba yin kaza ne tsakaninta da azahar awa kaza ne da lokacin ya ku azahar tsakaninta da la'asar awa kaza ne ku yi tsakaninta da magariba awa kaza ne ku yi tsakaninta da isha awa kaza ne ku yi tsakanin isha da alfijir awa kaza ne ranar da ta faɗi ba haka za ku yi a cikin rana yace haka ya kamata ku to gashi su da suke da yakinin wannan abin ba su kai tambaya Allah bai kawo su ga wannan ba kuma abin zai don maza Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa kuma la yantiqu anil hawa duk abin da zai faɗa baya faɗan abin da yake wai na ra'ayi ko kuma a hasashe in huwa illa wahayun yuha wahayi ne Allah yake masa shi yasa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake ba ne kokonto a cikinsa sai wanda yake tabbatai Allah ya tsare haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana faruwa ne kamar yadda ya faɗe shi ya ba da labarin alamomin an kiyama ai za a yi gine-gine dogaye babu su yanzu akwai su ya ba da labarin cewa mutanen da ba a dauke su komai ba ba kowa ba makiyaya ne a cikin eh, ma'ana eh, dazuka suke suna kiwon awaki ne ba takalmi ba tufafi ba gidaje su za su kowa kudi yanzu a yake kasashen laraba kuɗi su ne makiyayan su suke kiwon dabbobi an za mutum mutum ka dabbobinsa sai bukarsa kai kaima ce bukkar tashi guda ne ba a nan ɗakin shi yake a nan ɗakin iyalin shi yake a nan yara shi da a cikin bukka guda ɗaya yawan ka shiga ƙasar dubai ko ka shiga bahrain ko ka shiga kuwait ya kake ganin su ma'ana duk inda ma'ana arziki ya sai ya kai musu in wani abu da ake magana ne na arziki to na ganin sai ya je a nema ana inda har su malam da ake ganin masu duniya can suka tattai kuma wannan duk alamomi ne na tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkiyama ba za ta tashi ba sai wani arziki na dutse dutse ne zai fito na zinari a ƙasar yaman a ƙarƙashin ruwa za a koma a tattare a wajen a je a yi ta za a yi ta kowa yana ganin cewa shi ne wanda zai ci gajiyar wannan abin haka za a yi ta kashe a ƙarshe ba wanda zai gaji wannan abin za a yi ta kashe ne kawai wannan abin zai faru kafin tashin alkiyama da haka ka ga duk wannan abin da kake gani eh, ma'ana ana karkata zuwa ga wannan duk wannan wajen za a karkata zuwa gare shi dan a wannan yanki za a yi tashi a kiyama cikin hadisa shi yasa kamar yadda na faɗa mumin yana da yaƙinin wannan abu ardul mahshar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa tana tsakanin yankin ƙasar Sham ne da Iraq Sham ita ce Syria da Lebanon da waye anan za a yi tashi a kiyama duk da yake ba san wannan kasar ba dan Allah ya ce wa tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa kamawat ranar da za a canja ƙasa ba wannan kasar ba kuma za a nade sammai Allah zai nannade sama guda bakwai din nan kamar yadda ake nannade takarda haka Allah zai nannade su yawma naqwi samaa haka Allah ya ce ranar da zamu nade sama ka qayyi sijilli lil kutub kamar yadda ake nannade littafi haka za a nannade sammai shikenan a nannade su kuma Allah ya danke su da hannunsa laifa ka mithlihi shay haka nan kuma za a lallace kasa gaba daya a canja ta za ta wata kasa ce daban da ba wannan ba za a kau da wata za a kau da rana za a kau da taurari babu komai ba abin da zai rage idan mu shakka wa idan kawakibun tatara idan shamsu kullirat wa idan nujumun kadara wa idan jibalu suyirat wa idan isharu uqilat duka inda ka wannan abubuwan kana karanta ayoyin ranan da rana za ta hasken ta zai dishi shi ne da shamsu kuya wa ila nujum in kadara ranar da taurari duka za su tsinke su faɗi babu su wa ila jibalu sujjira shi ne ta zamanto kal ilmin manfus duwatsu za su dinga tashi suna yawo kamar yadda girgije yake yawa sama za su tafi babu su ba abin da zai rage to kaga wannan shine abin da ake magana akan yaqini a gaya ma kabar aya ka zo ka dinga gaya ma abu ka dinga kawo abin tamkar yana faruwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su dinga bayanin abu daki daki ka dinga suranta idan ka ga abin yanda yake faruwa wannan shi ke kara ma mutum karfin imani wannan shi ne lokacin da in ka shiga sallah kana sallah ba ka so ka fita domin abubuwan da ka dinga karantawa za ka fita daga cikin wannan duniyar ne kwata-kwata za ka koma wani wani lissafi ne daban yanzu kana karanta lokacin da aka yi istirahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mi'raji kamar suratul najm idan kana karantawa abubuwan da ya gani a sama kama daga mala'ika jibril da aljanna da sidratul muntaha da abubuwan da ya gani abubuwa ne na ban mamaki so in kana karanta irin waɗannan ayoyin ma'ana za ka fita daga duk wani tunani ma na ba ka tunanin wai kasuwarka ko gidanka ko wani abu wani abu daban kake ka shiga wani abu shi yasa ita sallah ita ce kusan wato gonar waɗanda suke bayin Allah yanda za ka shigi gonarka ka tsinci abin da kake so ka sha ruwan da kake so mai daɗi ka zauna a inuwar da kake so ka dinga kallon abubuwa to haka su suke ganin sallah shi yasa ba abin da ya kuma su sallah daɗi yanzu karshen zamani kuma ba haka ba ne, ba abin da aka fi tsere ma irin sallah mutane suna tsere ma sallah sallah fa saduwa ne tsakaninka da Allah kana zantawa ne kana shiga wani kusanci ne tsakaninka da Allah saboda haka shi yasa ake so mutum ya kyautata sa sallar nan in ta kyautata to ba za a binciki wani abu bayan ka wanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma za ta kyautata ne da ire-iren waɗannan abubuwan da suke gyara ta da haka idan sallah ta kyautata to ba za a bincike ta cewa zakarta ta yi ko da ta yi ba sallah ta riga ta shiga gaba yanzu dan rokshar ta ya ganka da biyan abu zai tambaye ko na bai kawai ka wuce amma yana hango ka da ta fara maka ne eh, sai sai fara ma haka kai gebe la ka da ka ji ranar tashi a kiyama sallar ta nan na aji can rabi can rabi duk da sai aje ka a gefe amma da ka zo sallar ta da komai da duk da ɗinka tana da lambar ka zabuwa ko miran ta gilas ɗinka ba a fashe ba tana da tarmiro tana da komai to ba ka da maza ya ce ka wuce da ko kan mutum ne a bayan motarsa rashin ciwo ba zai bincike ka da aka sallata ta duk abubuwan koya suke za a wutar da kai in dai sallah ta kyautata da aka mu kyautata sallah kuma za mu kyautata sallah ne wallahi cikin kyautata duk abin da yake da alaka da ita tun daga tsarki har zuwa karatunta har zuwa nutsuwa har zuwa ruku'u har zuwa sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga sallah kai ba ta ce sallar za ta kare ba ta sabai suke cewa in ya fara sallah ba ta ce sallar za ta kare ba ba ta tsammanin za ta kare kuma a haka suke bin shi su ji daɗin sallarsa ai ko kai kanka yanzu kana sallah a masallacin garin ku duk wanda Allah ya kai ka ka je kai sallah a haramin maka ko madina in liman nan yana fara karatun fakiyar, ya ka ji zuciya ta ba irin ta garin kowa saboda ne saboda yanayin da yake na zubin karatu da yanayin wajen ma shi kan shi wani yana ƙara ma mutum wani wani kusanci da Allah domin wajen a nan aka saukar da alkur'ani ko a nan aka saukar da alkur'ani to kaji inda aka saukar da alkur'ani wallahi kar ka so ka ji kana sallar asuba a wannan wajen gaba ɗaya tunaninka zai canja ba abin da za ka dinga tunanin ba sallar ba har a idan to ka ga tashi ga bayan limami kafin ka yi abin nan ya riga ya yi fatiha kafin ka ce wani abu ya dago daga ruku'u kafin ka gama talbiyu ya dago daga sujjata a sallah a gurguje kaman ba a so a yi sallah ne ita ce tsiran ba abin da ya wuce ta ita ce ginshikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta karfafawa saboda haka mu kiyaye a kanta duk wanda ya kiyaye a kanta wallahi rayuwar shi za ta tsarkaka kuma tana hani akan miyagun abubuwa da haka duk yanda za ka yi ka yi kokari ka ga cewa sallar ka ta kyautata domin ba ta yi kyau ba to komai ba zai yi kyau ba duk wanda sallar shi ta yi kyau kuma komai nashi zai kyautata da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana imani Allah madaukakin sarki kuma muke roƙo ya yace mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare mana wannan ƙasa tamu waɗannan abubuwa na tashe-tashen hankula da aka yi ta fama da su mun san cewa ba wanda ya maganin su sai Allah kuma dama shi muka roƙa kuma dama shine abin da muka yi ta jan hankali da kiran mutane a kai a yi ta addu'a wallahi ba abin da ya fi karfin addu'a duk wani kulle da za a yi wani tashin hankali a kawo wani rikici ko wani rudani wallahi in kuka rike addu'a kuka tsarkake tsakaninku da Allah to ba abin da zai same ku yanzu duk wannan tashe tashe hankulan me ya samu kasashen musulmi musamman yankunan arewa babu wani abu da tashin hankali ko da akwai tashin hankali nan ka kwatanta shi da na can ba ɗaya ba ne ko ɗaya ne an yi an gama ba kuma me ya kai mu ga wannan wallahi addua da aka rike da imani da Allah ko mu san cewa duk wanda yake nufin ka da mummunan abu eh dan adam ne yana iya fin karfin ka da wannan amma bai karfin Allah ba da haka ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ai zaunan ba ta kare ba ai har yanzu akwai birbishi akwai abin da ake so a cimma to kai mu ga cewa wannan abin ya tsaya a haka kuma mu sakankance wallahi mu ci gaba da addu'a kuma mu ci gaba da kiyayewa kuma mu ci gaba da shiri da tanadi ma'ana shiri da tanadi mu dinga shirin ko ta kwana mu dinga shirin ko ta kwana wani abun ba sai an fasa shi ba shirin ko ta kwana ma'ana ko da za ta kai ta kai ta kai ta kuri a ce a rabu to mu dinga shirin menene bayan an rabu to malam in ka rabu ma da inda kai za ka zama kai musulmi ne ma'ana za ka yi bautan allah ka yi dama za ba a raba ake bane lokacin da ake gudanar da tsari na shari'ar musulunci a yankunan arewa ai ko da bature ya zo ya gane cewa wannan yankin ai ya fi tsari fiye da kowane yanki saboda akwai shugabanci akwai sarakuna akwai limamai akwai alƙalai akwai kotuna babu abin da ba su samu ba abin da ba su samu ba kawai shi ne irin tsarin na barna da aka sai aka yi kokari a shigo da wannan tsarin barnan kuma da ma duk sanda wannan tsarin ya shigo sai ya burba sai ya taba addini wannan shi yasa ta gama gabata musamman a ƙasar nan a wannan lokaci sun yi ta fito na fito da ire-iren wannan tsarin sun ƙi da shi wallahi sai da suka tsaya suka jajirce sun taɓa kotunan su na musulunci yanzu yau ba ta ce za ta yi kotun shari'a ce ba ta isa ba a wancan lokacin ai ba haka bane saboda haka mu zauna da shirin ko ta kwana kar ka dogara akan wani ka dogara akan Allah kuma ka nema a wajen Allah kuma ka tashi ka nema abin da zaka tara mutuncin yau duk in dan adam ya gane cewa a gare shi ka dogara wallahi ya gama da kai ya gama da kai in sun dogara kuna ganin cewa a kan su muka dogara ya ana ganin cewa wai a mai aka dogara a kasar nan mai aikin banza kasashe nawa ne ba su da mai akwai ƙasashen da ba su da mai a duniya wallahi sun wanda suke da mai yawa wanda ba tattalin arzikin su kwata kwata ba a shi bane sun ci gaba kuma ci gaba wallahi abin da muke da shi da abin da Allah ya bamu idan za mu koma mu kyautata mu gyara mu tsare kanmu wallahi za mu samu nasara sai an zo an dina an neme wallahi sai an neme da haka wannan kiraye kiraye da ake yau a kullo wannan gobe a kullo wancan har a ɗauko wasu sojojin haya a ɗauko wata mace ta sa hijabi da niƙabi tana fitowa tana abin nan ma'ana ita dai ba musulmi take wakilta ba ita ma ta sani sun da yanzu tsinuwar da la'antar da aka mata ta fara kama ta ta fara cewa ita ma wani abin bai kamata ana mata wanka abin nan sai ita da kai kanta da wannan ai ai mutum ke ja mata ka bala'i wacce mata ce musulma nuni na ta kwarai za ta shiga cikin irin wannan mumina wacce take musulma saboda haka barna ce bayan barna don haka mu ci gaba da tsare mutuncin mu ci gaba da addu'o'in mu kuma mu rike addinin domin duk wannan kai da kuke gani ana yi wallahi ba akan ko bane akan addini kuma akan ita sallar nan ne da kuke gani muna da ba akan yau ba abin da ake so a raba musulmi da shi in ba sallah wai wani ce hali ya ce a ka daina aske gemu duk karshe abin da zai ce ma ka daina sallah duk wannan shine kawai ba ka gani ko wata ma'aikata ta jin ka dan samu wani gefe da ke sallah ya ka samu ya taka laka sai hainan ba wajen sallah bane eh ake ma hainan ba a sallah kuma kana musulmi ba kana da yancin kai sallah an san kuma sau biyar kake sallah ka ba dauke ga aiki a ma'aikata an san sau biyar kake sallah da za ka fita ka je sallah ka dawo ya ce baka nemi izini ba ko ka saba ka'idar ai to amma muna kasan mu ta yankin mu na musulmi ko wanda yake ga mana haka ba ma da lokacin sallah ya sai mu dakatar mu je komai mu ajiye ko mu je mu sallar mu da mu ci gaba dan mu imo ne to amma ka hadu da wajen gurbatattu ba barna ba kenan dan haka lallai mu kula kuma muna daɗa ƙarfafawa kada kowa mutumin da yake musulmi ya yarda a yi amfani da shi shiga cikin irin wannan tashe-tashen hankula. za a yi amfani da kai ne kai a cimma wasu manufofi kai din an riga an gama da kai wata manufa ce daban ake neman ta da haka lallai al'ummar musulmi ya kamata mu tatta mu dawo da hankalin mu waje daya wallahi buƙatar da ake da ita a wajen musulmi ta fi buƙatar musamman musulmin Najeriya ta fi buƙatar da wanda ba musulmi ba ake nema a wajen shi yanzu duk kai kawai da ake yi a rayuwar nan akan menene akan abin da za a ci wa yake da abinci a ƙasar nan musulmi ne ke da abinci duk wani abu da za a yi na noma na yana ke a kasar musulmi yake da haka dole sai an neme ka ko ana ko an yi kwazo sai an neme ka saboda haka muna da Allah madaukakin sarki ya muna baiwa amma ba mu santa ba ba mu santa ba malam filaye ga sunan iyaka ganin ka sai ka wuce kai ka ganin daji ba a komai a cikinsa mutum ya yanka ya je ya sa abin nan ko da abin da za ka ce da kai da iyalanka ka noma wallahi ka taimaki al'umma kai da iyalanka kawai abin da za ka ci ka noma ai ka tara wani abu ba ma ce shi kai wanda ma za ka je kai kasuwa ba ka yi abin da kai za ka ci da kai da iyalanka ka yi taimako ga al'umma amma mun yi watsi da irin wannan abubuwa ya yana so sai da za shi bayro da takarda shi ke ne da zamun kuɗaɗe suna shigowa ko da daɗi ko ba daɗi ko ta halal ko ta haram to lallai ya kamata mu kiyaye addu'o'i da aka yi kuma a ci gaba da yin kuma kada ku dogara cewa wani malamai ne kawai suke addu'a kowa da kowa a cikin wallahi haƙƙinsa ne addu'a ana azumin litinin da alhamis ba buƙatar ka da kawai kamata kama ba ka yi ma al'ummarka ka yi wa ƙasar ka yi wa shugabanninka kuma wallahi ba za a gane cewa shugaba musulmi yana da amfani ba sai ran da wanda ba musulmin da ya so musamman a ƙasar nan ba ka gane amfanin naka wallahi ke ran da baya ran da baya na ranar ne za ka dinga cizo kana yi cizo yatsa kana cewa ina ma da ban yi kaza ba da haka mu na musulmi wallahi kada tsinuwa ta dinga shiga tsakaninmu da su tsakaninmu da su nasiha tsakaninmu da su addu'a ta alkhairi tsakaninmu da su fata na alkhairi in ka san da za ka iya wannan ba same kan idan muka tsare waɗannan abubuwan wallahi za mu samu mafita za mu samu tsira amma yau sai ka ga musulmi ya fi tsine ma musulmi da yanzu yanzu yake tsine ma kafin fiye da inda yake zalim kafin gabar da yake tsakanin wani musulmi da musulmi ta fi tsakanin gabar musulmi da kafin da sai za mu ci gaba kuma wallahi ka ga musulmi Allah madaukakin sarki ya ɗauko shi ya ɗaura shi a san mu shugabanci wallahi ba iyayenmu ba ne ba da banan mu ba wannan mahirar hana ce ta Allah da kuma tsauna da yake da mu Allah yake ɗauko wani daga cikin mu ya saka shi ai an ga misalai a baya kowa ya sani kowa ya sani a baya saboda haka lallai kula mu zamanto masu kulawa jiya karatu da muka yi akwai magana albarka wallahi in Allah ya sa ma albarka a cikin abin da bai taka kara karya ba to sai ka fi mai tarin kayan abubuwa samun kwanciya hankali da nutsuwa yanzu mutumin da yake da keke Allah ya sa mishi albarka a kekensa wallahi ya fi mutum mai mota mai tsada kwanciyar hankali dan yana da keken shi zai jiwa kwanta ya bacci shi baya barbaran komai mai babban mota duk inda aka mota shi yayin tunanin cewa ko ya go lauka ne ko kuma duk inda ya wuce a cewa ne da kuɗi karamin da take da shi Allah ya sa ma albarka wallahi ya fi babba da bai da albarka da aka mu roƙi wannan albarkar Allah madaukakin sarki sai ya sai kawo mana mafita Allah madaukakin sarki ya kasance tare da ya taimake mu da taimakonsa kuma ya tsare mana shugabannin mu kuma Allah madaukakin sarki muke tsoro muke roƙo kada ya kama mu da laifin waɗanda suke wawaye daga cikin mu kuma Allah madaukakin sarki muke tsoro a kada ya daura mana shugabanni da ba za su zamanto masu tausayin mu masu rashin adalci a kanmu ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara amintar da mu wannan yanki namu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya shugabannin mu ta kowane ɓangare ko bangare na addini ko bangare na siyasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana su Allah ya gyara mana su wannan shine kawai abin da ya kamata mu dinga yawaitawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم